Muna ranar Juma'a 31 ga watan Maris shekara 2023 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga mahimman kanun su. Ma'aikatan kwastam na kan ruwa sun yi wani sabon kamun kwaya a gaya. Kudaden tabar wiwin da aka kama sun kai jimlar miliyan tara na sefa. Al'ummar Madawa da ke jihar Tawa na fama da matsalar ruwan famfo yau da 'yan kwanaki. Muna tahe da ra'ayoyinsu da na shugaban ma'aikatan ruwan a cikin labarin. a rahoton na musamman za mu ga bambancin da ke tsakanin yi ma yaro kaciya a shekarun baya da kuma yanzu da fatan an wuni lahiya ga labarun kamar yadda suke sama ma bakin haure da aka koro daga aljeri suka iso a ka mafitar gaggawa shine ma'anar wani taron gaggawa da kwamitin da ke kula da al'amuran tahiye-tahiye ya yau juma'a ga wato 31 ga wannan watan a agadas Muhammad Agali Zodi magatakardan kwamitin shawara kan tafiye-tafiye a Agnes ya ma musamman karin haske. Taron gaggawa ne akan sha'anin bakoncin haure bisa yanayin waɗanda aka dawo da su a Asamaka, wanda yana son zama baraka. Bayan al'umma da ke nan mutum dubu biyar dubu shida na garin Asamaka ne. Duka abin da ya shafi ma'aikata na buƙatar rayuwa, kiwon lafiya, ilimi, kasuwanci, komai ya tsaya cik. Mutanen da aka koro daga Algeria suna yi musu barazana. Mutanen ma suna cikin wani hali na kaka. kanikayi ba su da abinci da wurin zama gwamnati a matsayinsa na shugaba na farko sun jagoranci wannan zaman taro na gaggawa tare da majalisar shawara ta jiha da abokanin hulɗa wanda duka wanda suka zo suna magana ne akan bakin haure ba a maganar mutanen da suka zo suka tarar wanda shine abin da ya fi Garin Agadasa na fama da yiwon ɓata gari a 'yan kwanakin baya-bayan nan. inda yawan kwace da makami zama ruwan dare duk da kuma kokarin da hukumomi suke yi mambobin gungun m na garin sun yi kiran magabata na su ɗauki dukkan matakan da suka dace don kare lahiyar al'umma da kuma ƙaddarorinsu gungun m ya ja hankalin al'umma na su rinka kawo ma jami'an tsaro goyon baya kamar yadda isufu emir ɗaya daga cikinsu ya shaida ma anise karim Akwai da yawan makamai bindigogi da suke yawo a hannu waɗansu mutane, waɗanda da yawa daga cikinsu ba su da aniya mai kyau. Da zaran aljihunsu bai da kuɗi sai su farwa al'umma suna yi musu kwace. A baya-bayan nan an samu hare-hare da yawa a Gades. Wani al'amari yana tayar mana da hankali. Abin da muke gani akwai rashin dabaru na tabbatar da tsaron birnin Agades. Garin yana ƙara girma, jama'a suna yawa. Akwai mutane mutanen da suke shige da fice a Agades wasu suna zawa da makamai suna mika su ga hannun 'yan ɓata gari a na Agades. Gwamnati ta ɗauki duka nauyin da ya rataya a wuyanta akan tsaron jama'a da dukiyarsu muna kira ga al'umma su yi taka tsantsan da zaran suka ga wani abu da ba su yarda da shi ba to su yi kokari su sanarwa hukuma dunkule goma sha takwas na tabar wiwi masu nauyin kilogram sha takwas da jimlar kudin su ta kai sama da miliyon tara na sefa su ne jami'an kwastam na ruwa suka damke a gaya a cikin ƙauyen gatuwani kusan kogin isa kolonel allahi isa shugaban rundunar jami'an kwastam din ya ma fadal alu haske a yi kamen ne na tabar wuiwui kilogram goma sha takwas wanda kudinsa ya kai miliyan tara na sefa. Wasu ne da suke shige da fice a kusa da wajen shingen bincike na gatawani ya ja hankalin ma'aikatanmu suka ɗauki kwale suka fara zagayawa a bisa kogi. Ma'aikatanmu sun haɗu da kwale na farko sai suka ci gaba da tafiya. A lokacin ne suka tarar da kwale da aka yi dakon tabar wuiwui da shi. Akwai wani da yake bisa moto yana jiran zuwa kayan da misalin karfe tara na dare mai moton ya ɗauki kayan ya gudu a lokacin ne da aka bi shi sai ya yada kayan ya gudu ya bar su ba su samu mai kwale-kwale da mai moton ba shugaban bankin duniya ya kawo ziyarar aiki a ƙasar niger jiya ya gabatar da jawabin matsayinsu a jajibarin zaman taron muhawarar na bankin shugaban ƙasa bazum muhammad ya bayyana cewar kasar niger na da zummar ninka kasan samun wutar lantarki na shekara ta 2026 kare kaɗan daga cikin furcin shugaban kasar bazin Mohammed da asuman bubakar ya gutsuro mana a afirka ne ake samun mutane fiye da miliyan 600 da ba su da wutar lantarki kenan dole mu samu hanyoyin kara wutar lantarki domin fuskantar ƙalubalen ci gaba da kuma tabbatar da wata bunkasuwa da halartar kowa wata dama ce a nan gare ne na jinjinawa musamman ma shirin scaling solar da cfc ta shirya a niger da kuma shirin sanya wutar lantarki ko ina haske da bankin duniya take yi cikin wannan yunkuri ne ƙasa take son kara wutar lantarki sarki zuwa kashi 30 cikin 100 a shekara ta 2026 sannan zuwa kashi 80 a shekara ta 2035 sabanin kashi 17.5 kadai a yau domin ganin sauye-sauye na bankin duniya ya kai ga bukatu ziyarar ko a nan Nijar wata dama ce ta kara rubanya wannan bukata domin makoma mai cike da haske da armashi da nafiyar Afirka. a cikin wani taron muhawara da ya na albarkacin ziyarar ta shugaban bankin na duniya a ƙasar niger ya sake yin wata ganawa da shugaban ƙasa da manyan 'yan kasuwa da kuma wasu 'yan wasa inda suka tattauna kan hanyoyin da bankin duniya za ta iya buɗa ma ƙasar niger aisha maki mai tsara fina-finai na daga cikin tawagar ga ƙarin hasken da tamma asuman abubakar In bai duniya yana nan yau shekaru hamsin kuma har yanzu taken shi shine zero famin cewa da a kawar da yunwa kenan ba mu iya samun cikakken ciki domin tafiya zaman tattaunawa kan batun ci gaba wanda shine babban kalubalen dukkanin nahiyar gabaki daya wani bi an taushe matatan mu ne kan iyakar wucin gadi da muke wakiltar wannan iyakar turai amma muna da makoma guda kuma wannan makomar makoma ce na dukkanin al'umma al'amarin rashin tsaro shine kan nan gaba yaya za a sa matasa su yi zaman su gidansu su samu ilimi mai kyau da samun aiki in sun kare karatu in ba haka ba za su ɗauki kwalokwalo ko ɗaukan hanyar hamada su je turai shi yasa manufar kiran nan nawa su gane cewa wa'annan matasan suna buƙatar aiki suna buƙatar samun damar yin aiki in sun kare karatu hadda waɗanda ba su je makaranta ba ya kamata a sauƙaƙa komi don kowa ya kawo nashi tallafi ga haɓakar ƙasar nan cewa da Nijar wace mu duka muke gwagwarmaya gwagwarmaya dalili tun farkon azumin ramadan al'umman madawa ke fama da matsalar ruwan famfo a cewar wasu mazauna garin da suka bayyana ma abokin aikin namu sai ka tsare famfo har tsakiyar dare sannan ne ruwan ke zauwa ga abin da suke ce ma hamza numau to gaskiya samun matsalar ruwa ga azumi yanzu muka sha ruwa muna kai karfe ɗayan dare muna jin ruwa su zo su zo ba wani bi su zo karfe biyu da mun fara ciko layi yawa an ka kai karfe uku hudu sai su ɗauki kuma shi kenan famfo akwai na wajen mu can ma sai sati kaf babu ruwa su taimaka ma da shatu guda bai mata ma da ta girma to matsalar ruwa kullum abu sai lokaci guda shi kama ya kamata a ce to an yi maganin matsalar nan lalle mu wannan matsala mun doke ta babba gaskiya da yanzu haka ni famfon gida na yau ya kai kwana goma bai da ruwa in ya ka ruwa bai wuce minti biyar a cika so biyu ko uku shi kenan to ka san ko wannan matsala dole mu kalle ta babba gaskiya muna kuka da rashin ruwan nan sosai dangance da haka shugaban ma'aikatar ruwa ta madawa ya bayyana cewar matsalar ta samo tushen ne daga yawan katse wutar lantarki daga kamfanin gidan wuta a wannan lokacin na rani in baya ga haka dukkan na'urori suna aiki yadda ya kamata kamar yadda wato mahamudu sale shugaban ma'aikatar ya shaida ma hamza numau matsalolin da ake fuskanta tun harkar azumin ga zuwa yau na karamcin ruwa ba wata fan da muka samu ba matsalan wuta dai na tun da harkar azumin gaba mu aiki da wutar nijalak sai da gurup gurup kuma mun yi awowi ne na aiki da su da group secure ne yanzu sun zama na production amma rijiyoyin milahiya lau ne babu komi akwai ruwa amma tsarin na aiki da group ne muka yi yanzu abin da ya kamata a yi awa ashirin na production don a isa mutane kamar wajen metric dubu ɗaya da dari uku da yan kai zuwa dari biyu muka yi amma yanzu abun ya rage gare mu kore-kore tun tunda duka grup uku gare mu ce forage yana da grup da muke tanadawa litir dari biyu da hamsin a ini zuwa dari uku wani bi kuma kira da mu jama'a duk inda aka ga ruwa a lauka a tanada saboda grup ma babu garanti bisa abun ga batun na azumin watan ramadana a yau ya mai da hankali kan wa'inda ba su da lahiya kuma likita ya musu hani ga yin azumi amma suka nace sai sun yi komi addinin islama ya wajauta kan wannan al'amarin nasu ustaza mustafa Ahmadu na kungiyar malaman islamiyya ta kasar niger ya mara fikatu a tahir karin haske Abin da a wajibi shine su bi shawarar likita domin Allah ya ce ku tambayi masana duk abin da baku sani ba. Idan suka ce muku an haramta wannan abin to addinin musulunci ma bai amince da shi ba. Ko da kamar kuna jin lafiya launi idan likita ya hana ku yin abu to addinin Islama ma ya hana. Ba zan can ku ce kuna iyawa saboda ku ba kwararru ne. Allah ya ce addinin Islama ya amince da matakin kwararrun masana. Abin da kuke iya yi shine ku ciyar da mutane marasu galihu da niyyar cike gibin abin da baku yi ba saboda dalilai na rashin lafiya. Pensez faire pour raison de santé. Dubun dubatar jama'a ne suka isa hilin jirgi Jori Hamani jiya don tarban 'yan wasan Mina masu ƙasa da shekaru 23 bayan sun dawo daga Sudan inda suka samu galabar shiga gasar ƙwallon ƙafa kan Ventura da za ta wakana a Maroka. Salamatu Kadiri ta isa hilin jirgi wajen tarban 'yan wasan ga kuma ra'ayoyin mutane da ta haɗo mana. Kai, Mena, ku ci gaba a haka matasa. Gaskiya ni ban ma san da wata irin kalma zan nuna jin daɗi na ba. ina yi wa dukkan ma'aikata da 'yan kwallon godiya ban manta da mai girma ba shugaba colonel jibril hima wanda a ko da yaushe yake goya mana baya sau da kafa yara masu shekara 27 sun nuna mana tabbas suna kishin kasarsu aikin da kasa ta sa su 'yan kasa suka sa su sun yi shi allah ya musu albarka dalilin kenan a yau dukkan 'yan nijar suka zo nan a rufar jura hamani har zuwa santar mutane suke tarbansu allah ya biya su ba kwallon kafa kaɗai ba ne taekwondo judo dukkan abubuwan da suka shafi motsa jiki ne da sunan nijar ya kamata a taimaka ma ina son shugaba da ministan motsa jiki da su bunƙasa motsa jiki domin sunan nijar ya a yanzu sai rahoton na musamman yi ma yara kaciya al'ada ce da addinin islam yarda ita a ƙasar niger bayan addinin islama ya umarci a yi ma yara kaciya haka zalika a gargajiyance ma ya kamata a yi ma yaro sallatu shi yasa a shekarun da suka shige akan tara 'yan shekaru kusan ɗaya daga bakwai zuwa goma a yi musu kaciya lokaci guda a bayan gari inda za a wakilta wanda zai kulawa da su har su warke an wayi gari yau kaciyar yara ta koma cikin asibiti shin ko ina bambancin tsakanin wadda ake yi a gargajiyance da kuma da ake yi a asibiti ramu budalajo masaniyar al'adun gargajiya ta ma umar karin haske a da yaya ake yin kaciya Wato din dambangu. Da can kafin a yi wa yaro kaciya sai ya kai shekaru bakwai ko goma ko fiye da hakan sai ana tserere ana kamo su gudu suke ana kamo su fa daga an ci gawan zamin yana zuwa tafiya suke suna boyewa wasun ba a maganin su sannan an kamo su a kawo su a tara su kattai ke danne su sai a yi musu kaciya kowa gari gari suna zuwa bikin kaciyar su zo su gansu su kawo kaji a kashe a ba wa yaran su ci tara sa su ake goma sha biyu zuwa goma sha biyar kasan wani rumfa to kowa yana da mai jiyar shi duk wanda zai zo ya gansu sai ya biyo da kaji biyu ko uku ko zabi ake kawo musu suna nan ana kaɗa musu gwangwanaye ana wake-wake sai sun yi kwanaki bakwai sannan suke fita ranar na ake ɗarma musu zane a ce mutum ya shiga zane sannan a je a nemo musu babban wando wanda ake ce mutum bulage yau kuma kun tun ga ranar sunan yaro ake yi mishi kaciya da ba a yarda. Menene bambancin da ke akwai tsakanin da da yanzu? da na yanzu akwai bambanci sosai yanzu tun ranar suna ko washe gari ake yi wa yaro kaciya ina yaro zai san ma'anar yin kaciya mutane da ne suka san da hakan daga an ce ga wanzami suke gudu suna boyewa bayan kwanakin nan bakwai me ake yi wa waɗanda aka yi wa kaciyar Ranar da za a fiddo su ana tara mutane, diyallansu duka suke zuwa bayan an yi bikin fita sai a kai kowa gidansu. Bayan gari ake tara su kowa da ɗan tabarmar shi da kuma mai jiyar shi da zanin da zai rufu. Da haka ake yi sai a nemo musu wando. Yaran suke yi wa masu yi musu dahuwa waka suna cewa masu girki ku bari tuwonku ya tuku da kyau tuwo da duguli miya kamar miyan kaza koyo mananni kusuma asu ine hawroti bete bete foyoti gorgo yollo ngano iga donu bare kanga hina bangi zaisi To madalla nan da muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa na wannan maricin idan an jima kaɗan akwai Zainabu Abdu doken labaru na sashen zabarmanci mu sha ruwa lahiya masu